Matasan dai su ne ginshikin bayan al'umma, haka kuma matasan na ba da muhimmiyar gudumawa a cikin harkokin siyasar Najeriya da ma ɗaurewan demokuraɗiyya a faɗin ƙasar baki ɗaya. Saboda haka ne akwai buƙatan janyo matasan domin a dama da su a cikin harkokin siyasar, wanda ma tunin aka aiwatar da dokan da zai baiwa matasar damar shiga a dama da su a fagen siyasar ta Najeriya. Muhammad Bashir Jimaita, shugaban ƙungiyar matuƙa keken Nafem ne a jihar Adamawa, wato MTA, ya ce shigar da matasan kasan a cikin harkokin siyasa abu ne da yake da matukar muhimmanci zan su haɗa kuɗi su saya wa matashin da ya cancanta fom a kowane takara ne tsaya which is ba abu ne mai wahala ba bukatar shi ne haɗin kai kawai mm. To, Mohammed ya kuma shawarci matasan na Najeriya da su kasance masu haɗa kansu a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin samun ci gaban harkokinsu yadda ya kamata ba tare da wata matsala ba. Abdullahi Wali matashi ne kuma jigo ne a jam'iyyar APC a jihar Adamawa shi ma cewa yi ai matasa su ne ginshikin siyasar to sai dai akwai buƙatar a yi musu horo na musamman akan harkokin siyasar shi ma kiraye wa matasan da cewa rawar da matasa za su taka a harkar shi shine jajircewa wajen tabbatar da cewa su yi zaɓi mutane na kirki domin jagoranci a ƙasa hmm. wannan shi ne babban gudunmawar da ya kamata matasa su bayar domin shugabanci a ƙasa shi yake kawo matasan su samu abin yi a yanzu haka dai matasa da dama ne suka fito tsayawa takara a mukamai daban-daban a faɗin najeriya to sai dai matasan na kokawa saboda tsadar fom ɗin da zai ba su damar tsayawa takarar da ya yi alhassan haladu labaran libati daga yola